ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Rumfar kara kashi na goma sha hudu. Ku yi haƙuri ku ƙyale ni na zauna a gurinku har zuwa sanda Allah zai yaye min koma menene. Na yi imanin wata rana sai labari. Kar ku raba ni da ku. ko nake yi wa kallon iyayena. Malam ya ƙarasa karanta a raunane, Maryam dai kuka take sosai ita ma. Ya daure ya juya bayan takardar ya maida mata da amsa. Haƙuri sosai ya bata, gami da mata nuni da cewar su ma suna ƙaunarta. Ta yi haƙuri ta rungumi ƙaddararta da hannu biyu, wata rana sai labari. Ba da sa ransa ba za su rabu da ita, sai dai hakan zai fiye mata alkhairi, wato samun sauƙinta. Ta karanta, ta share hawayenta tana ɗan murmushi, don ta kwantar musu da hankali. ke ma kukan ya isa haka. Haƙuri za a yi kada ki ƙara raunana ta. Faɗin Malam Haruna, a dole Inno ta share hawayenta, sai dai a ƙasa ranta ta san za ta yi kewar Maryam sosai, domin ko ta ɗauke ta ne a matsayin ‘yarta ta cikinta. A gefe Malam Kabiru ba abin da ya ɓoye iyalinsa game da Maryam. Su ma sun tausaya mata, ƙarshe suka nuna ba wani abu a zamansa tare da ita. Da wannan Inno ta zauna suka shiga cikin gidan. Ɗakin su Bilkisu na baya, a na Maryam ta zauna. Shi kuwa Malam Haruna ya koma ya taho da Humaira da Jamila. Humaira na ganin mamanta ta faɗa jikinta ta yi lamo, amma sai kunya ta hana Maryam ta ja ta jikinta, sai ma ƙara yin ƙasa da ta da kanta. A, wannan kyakkyawar ai sai ta ƙwace min miji, to ba za ta saɓu ba, bari na zo ne mata bille a fuska. Faɗin gogo da wasa, inno da siya wacce ke zama a gidan suka yi dariya. A'a dai gogo, ya da karaya haka tun da wuri, ai kya bari zama ya mika ko sai mu ga kamun ludayinta. Idan da gaske ta kwace to sai a jinjina mata. Nan ma dariya ce, ganin haka Umaira ta miƙe zaune tana murza idanu, amma bata ce ufan ba. Bayan an ɗan yi raha, Inno ta lalaba Umaira ta ce nan za ta ci gaba da zama har Allah ya ba mahaifiyarta lafiya. Ba musu ta ce to, ta ce ta zauna da mamanta a nan ɗin, kan ta bi su zuwa ƙauyen Cinnaku, ta bar mahaifiyarta ba tare da sanin halin da take ciki ba. Zaman ba zai mata daɗi ba, mafarkinta ya koma na samun sauƙin mamata, ya tashi daga karatun boko. don ko tana da shi ba ta yi. A waje ya fakin ɗin motarsa, don ba jin zai ɗau lokaci a gidan, kasancewar yana da aiki a asibiti. Bayan san gaisa da Joshua ya shige cikin rai a ɓace, ji yake zai iya zagin Salma yau da ta katse mishi aiki, kawai saboda wata can Halima da bai san da zamanta ba. Babu Salma ya buɗe kofar falon ya sa kai. Salma ya akai. Da yake salma ce ke kallon saitin kofa, ita kuwa Halima tana jin muryarsa sai ta jiyo gaba ɗayanta. Ta kashe shi da murmushi tana taunacin gam abinta. Dr. Hayati Bello, rai kan kangarai? Ta ina zan mance fuskan nan? Ban isa ba. Nan da nan zafin da ya ɗauko ya sauka, ya koma fargaba da ɓacin rai. Ya ƙara so a dake gami da zama kusa da matarsa, yana duban Halima. Me kuma kike nema a wurin nan? Me kawo ki? Wata dariya Halima ta sheƙe da shi. Wannan shi ne wata sabuwa. Ai garin masoyi baya nisa. Da ba ku nemi inda nake ba, ni ga nan na nema ai. wai duk menene ya kawo sauyi a fuskar ku? Saboda Halima, bai yi zaton ganin wannan razana a fuskokin ku ba. Ko da yake tsoron allura ta tono garma kuke. Dan ba laifi, na ga ɗan namu ya girma. Ta ƙara shiga gami da ƙara duban hoton Fuad. Su ma kallon hoton suka yi kamar ranar suka fara ganin sa. Wai me kike so? Ki faɗa min na Ko nawa ne zan biya ki? Amma zuwan ki gidan nan kin san babban hatsari ne. Har ya faɗi a harziki. Take ta tamke fuska ta kuma Halima Badar Sak wacce suka yi wa farin sani a baya. Kai Hayat, dintse ido ba makanta ba ne, sannan idan maye ya manta uwar ɗa ba ta manta ba. Hali za ku gwada a bariki? Kun ɗauka na mutu ne aibar rayuwa, saboda kun sa yaran ku sun cinna gidana wuta. Ta yi wata dariya kafin ta rangwada kai. Mugunta ita ce halina, wanda kuma ya nufin yinta shine abokina wallahi. Don haka ku sani kun taɓo tsuliyar dodo. Halima ba za ta kyale ku ba, ta shigo rayuwarku kenan. Hayat da Salma suka dubi juna. Salma ba bakin magana sai gumi. Hayat ne ya ƙara yin ta maza gami da sassauta matsar da yawa wuyansa da necktie. Abin bai yi zafin haka ba, ki faɗa min me kike so. Ta gyara zama sosai tana fuskantar su. An zo inda take muradin a zo. kallonsa take ɗaya bayan ɗaya. Su kam dama kamar kwa idansu za ta faɗo tsabar kallonta. Abu ne mai sauƙi, gida nake so don ƙarere nima ko da bai kai wannan ba. sannan ina buƙatar kuɗaɗen da zan buɗe shago da su nima da zan dinga juyawa ko zan kama kafar tsohuwar matar Led Alhaji Haisham Zakariya ta ƙara shi zancen da shakiyanci tana jefa Salma wani irin kallo ba zai yiwu ba faɗin hayar yana muzurai Salma ta yi sauri ta damƙe hannunsa ta tare zancen za ki samu za mu ba ki matuƙar za ki rufa mana asiri Halima ta sheƙe da dariya game da turo ɗauri gaban goshi haba Hayat ya da saurin yanke hukunci ka manta kai ɗan karera ne ba ɗan nagada ba Ba dan shekarun da na kwashe a Saudiya ba, da ta na zo an yi ta ta ƙare. Saboda babu uban da ya gina min gidana a cikin ku balle ku sa yaran ku su kone min shi. A zatonku ku yanzu bana duniyar ko? To wallahi ko zan mutu sai dai a mutuwar kasko da ni da ku. Ke Halima, ya miƙe tsaye a fusace. Salma ma ta miƙe. Ita eh, kuwa sai ta kwantar da kai a jikin kujera tana kallon sa tana dariya. Duka na za ka yi? To bismillah Hayat, shege ka fasa. Please no. Faɗin Salma tana riƙe hannunsa. Ba don saransa ba ya koma mazauninsa. Shi kenan, za a baki, ya furta yana huci. Da miƙe tsaye bayan ta ajiye lambar wayarta. Muddin ba kwa son ɗan mai sani kuma ya san komai daga wurina, to ya dace ku gaggauta cika alkawari. Wallahi wallahi ba ni da mutunci ba ni da kirki. Kai Hayat kafi kowa sani na, tunda tare muke a baya. Idan ko kuka ce za ku nuna min ko 'yan birni ne, zan nuna muku nima shegiyar ƙauye ce. daga nan ta yi hanyar waje sai kuma ta dawo da baya tana murmushi ta dube su idan ba kwa so ku ƙara gani na a nan kuna gudun haɗuwar mu da fu'ad to ku gaggauta cika mu alƙawari na sai a zauna lafiya daga haka ta fita tana rausayar da jiki har ya buga tebur ko me yasa baki bari na kakkarya ta bane saboda ba shine mafita ba ka manta me ta ce mutuwar kasko za a yi muddin muka ce za mu yi wani yunkuri don haka dole mu haƙura mu bata abin da take bukata Hayat bai so ba, ko kwandala baya son ya ga an yi ta a banza, don a ce wasu Halima banza ce. Ya ja tsaki ya fa a kirga, ƙarshe ya lallaɓa ya koma bakin aiki. Salama su ce ta ɗauki hankalin jama'a da ke ɗakin. Oyoyo ‘yan biyu na, cewar ya tana duban Amir da Amira, wacce ke riƙe da Jidda. Tare suke gaba ɗaya, har Hashim da ya tsaya gaisa da kakansa da Anti lisat. Mami kaɗai suka bari a gida. Tun shigowa su umaira ta saki baki tana kallon su. ‘yan gayu da su tabarakalla. Zama suka yi suka gaida gwaggo kubura da yaha, can kuma shirin da antakalisa suka shigo. Zama su ma suka yi aka gaggaisa. Ida na antakalisa dai sauka akan na Humaira. Ina kuma kuka samo ‘yar budurwa? Kunya ta ɗan kama Humaira, hakan yasa ta gaida ta. Ta amsa fuska a ɗan sake. Kyakkyawa kuwa, sai dai bata kama kafar Amira ta ba. Faɗin shirim da zolaya, aka yi dariya. Amira ta saci kallonsa ta wurga masa harara. dama ta a hanya ya addabe ta kusan kullum abu ɗaya. Kai ware can, ina da haɗi. A yanzu ni ma na yi ‘yar budurwa, tun da ita wannan mai baƙi kamar da dawa gudu na take, ba aro ba ɗani kuma. Baɗin gogo tana duban Amira, ta sauke magana a kan Anta Kalisat. Ai kuwa aka sa dariya. Oh oh, gogo daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi? Kya bari da ki ga kamun ludayinta ko? Baɗin ya tana dariya. Ba komai gogo, ni Amira ta ishe ni, tun da dai an haƙura an bar min ita, ba za mu yi aron wannan ɗin ba. A daga Lisa take furta tana dariya. Sun saba ɗan wasa da gogo kamar ba su da kai ba. Shigowar Hashim ne ya sa yaran suka miƙe suka fita. Gana haka Umaira ma ta gaida Hashim, sannan ta fice ita ma zuwa gurin mamanta. Wannan fa, daga ina? Hashim ya nemi ba'asi. Tiriyan tiriyan ya ta shiga bashi labarin abin da ta sani game da Maryam. Sosai suka tausaya mata, suka yi addu'ar samun sauƙinta. To ita yarinya haka za ta zauna ba karatu? Faɗin Hashim, gaskiya dai ni ma ban goyi bayan zamanta haka ba, kuma na san tana zuwa makaranta a can, Anta Kalisa ta furta. Mm anya kuwa tana zuwa? Dan na ji kafin su in nan su wuce, wata ‘yar uwarta Jamila tana kuka tana cewa kenan ita kaɗai za ta fara zuwa makaranta banda Humaira? In nan na cewa ta yi haƙuri. Ba na jin sun fara makaranta. Faɗin gwaggo kubura. Hashim ya dubi Shirem. Kira ita Humairan na ji. Shirem ya fita tsakar gida ya kwala mata kira. ta fito daga ɗakin tabo bayansa. Durƙusa ta tana dubansa. ‘Yata, Humaira ko? Ta gyaɗa kai da ɗan murmushi jin ya kira ta da ‘yarsa. Wani aji kike a makarantar boko? Nan da nan ta ji ƙwalla ta cika mata ido. Ashe rawar kai ma guri yake samu. Gaba ɗaya kwanakin nan tunda wannan abu ya faru da mamanta ta zama wata saliha. Kin shiru Humaira, yi magana mana, faɗin yaha. Ba mu so mu zuwa bokon ba, wannan karan malam ya ce a bar mu je. sai kuma muka zo biki yobe sai kukan da ta soma ya hana ta ƙarasawa a duka lisa ta jawo ta jiki tana rarrashinta ya isa haka tausayinta ya kama su gaba ɗaya za ki yi karatu insha Allah ‘yata ki kwantar da hankalinki ta gyaɗa kai ba ta ji wani daɗi can ba dan ba shi bane akan gaba a zuciyarta yanzu ƙarshe ta miƙe ta bar su anan suna ta hirarrakin su da kaɗan kaɗan har suka ɗan saba da Amira a rana har wurin Maryam ta shiga ta gaishe ta Maryam ta gida kai da yi mata alama da hannu don ta gane gaishe ta take, duba da yadda ta ɗan rusuna da kuma motsawar leɓanta. Yaha ta shigo. Umaira ki ce za a zo gaishe ta, ta amsa da to. Takardun da aka bata ta jawo ta rubuta Maryam da Hausar a jami, ta bata. Maryam ta miƙe ta sa hijabinta ta zauna. Ba jimawa Hashim da Antika Lisa suka shigo da sallama. Tsayawa ya daga bakin kofar yana kallanta. Maryam ta kau da kai ta sunkuye da kai. Mu je mana, Faɗa Anta Kalisa kenan da tsafta lura da kallon da yake bin Maryam da shi, wanda nan da nan ta jiranta ya soso. Ya ta maza ya karasa ciki, sai dai bai zauna ba. Anta Kalisa ta share, ta mai da abin a matsayin tausayi ba komai ba. Da irin magana kurame suka gaishe ta, ita ma ta amsa musu. Shiru ya biyo baya, don ba hanyar cewa wani abin. Ganin haka Anta Kalisa ta miƙe tsaye. Kallonta yake yana ƙara bambance aya da tsakuwa. Miƙewa da matarsa ta ya sa shi ya ɗauke ƙwayar idanunsa. Suka dubi juna, mu je to ba musu ya juya ya fita ta bi bayansa ganin ya yi hanyar fita ta ce abin shirin sai ina ya juyo yana dubanta da murmushi sai wurin ƙawarki ta yi dariya shi ma ya taya ta a gaishe ta ta faɗi don ta san wasa ne kawai ya kashe mata ido ke wurin babana zan je yanzu zan da insha Allah ta amsa da to sannan ya sa kai ya fice hakan ne kaɗai zai ɗauke masa tunanin da ya ɗarsa a ransa game da Maryam yana tsoron abin da zai je ya zo yana gudun ɓacin ran rayuka. Banda haka, da ya fasa abin da ake gudu kawai ya faru. Kai gogo, faɗa an ta Kalisa da mamaki. Gwaggo kubura ta jinjina kai. Ku kalle ta da kyau, kamar nan a fili suke, sai dai kuma ban san me zan ce ba, Tun da bai zo nan da wata mata ba bayan Halisa, kamar yadda na ji labari. Ya ta jinjina kai, wannan haka ne, sai dai karki kawo komai, dama akan yi kamanni har haka. Halitta Allah ce babu inda bata kasancewa. gaskiyar ke ha ni ma dai abin da na sa a zuciyata kenan mu bar maganan nan dan Allah fada anti Kalisa tana ƙara tuno kamannin Maryam da wannan suka rufe tattaunawar ƙarshe anti Kalisa ta miƙe zuwa sashen injiniya Bello don sa gaisa shi ko Adam daidaita fakin ɗinsa ya harabar hotel ɗin sannan ya ɗauki tarkacensa ya fito kai tsaye na fi ciki yana shiga ya ajiye shirginsa ya kunna karatun ƙur'ani mai girma muryar Sheikh Sudes ta gauraye ɗakin. sai ba sosai ya saki murya ba gudun shiga haƙi sai da ya wanka ya shirya cikin jallabiya maron sannan ya ɗan kwanta akan kujera kira ya dan aka masa abinci daga na ya shagala da sauraron ƙur'anin yana yi yana bi kwankwasa ƙofar da aka yi ne ya katse shi ya miƙe da azatansa abincin da ya buƙata aka kawo sai ganin mutum ya tsaye yana murmushi mai bayyana haƙwara ya haɗe fuska yau dai su yi ta ta ƙare don ya rasa nacin na menene hanya ya bashi alamun ya shigo ba musu fu'a da ya shigo jin bai sallama ba ya ja hannunsa ya maida shi baya ya bi shi da duban mamaki baka tana da sallama ba oh ya faɗi yana ɗan ɗaga gira sannan ya ɗan buɗe haƙwara kaɗan sori yadda ya furta sallama ya tabbatar wa adam bai saba yin ta ba fatan shirya kawai masa a ƙasa ransa bai ga laifinsa ba sai na hayata da salma a cewarsa wuri fu'ad ya samu ya zauna a hankali yake sauraron karatun sai ya ji abin ya burge shi ba kiɗa ba komai sai karatun ƙur'ani. Ina sauraron ka, faɗin Adam, sahilin da ya miƙa masa goron ruwa. Kafin ya zauna aka sake ƙwanƙwasa ƙofar. Mai kawo abinci ce, ta gaida shi a mutunce, ya amsa kafin ta shiga. Sai da ta ajiye komai sannan ta fito ta bar musu ɗakin. Rufe ƙofar ya je, yana juya ga fa'ar ya ajiye filet ɗin a gabansa. Suna haɗa ido ya shafi cikinsa gami da ɗan cewa, kamar wanda ke gaban wani yayansa ko baba. I am sorry, but I am hungry. just three spoons. Daga nan ya ɗauki cokali ya so mu cin haɗaɗɗen fried rice ɗin da aka yi da haɗin salad a gefe sai kaza. A bol guda kuma farfesan kayan ciki ne aka zuba. Adam ya fasa magana da ya ni yi, ya ƙara kiran waya a masa irin abincin da aka haɗo yanzu. Daga nan ya nemi guri ya koma ya zauna gami da jan laptop ɗinsa ya hau dannawa. Fuad kuwa jin ya masa shiru ya ci gaba da kai loma, da a sanya tsokano shi ya kula shi. Shi kuwa rabin hankalinsa ma na ga laptop ɗinsa, rabi kuwa yana ga Fuad ɗin, wanda ke cin abincin da gaske. bai san da ya murmushi ba da a ce yana da ƙani babba ya tabbatar zai ga irin wannan wautar kala-kala ba jima aka kawo na adam kafin ya miƙe fa'ar ya riga buɗe ƙofar ya ba ta hanya ta ajiye ta fita adam ya dube shi ganin ya kammala yana goge baki da tishu mhm ina jin ka bibiya da kake min ta ce. na san dai zuwa yanzu ka san waye adam so menene ka takura kanka akan lalle sai mun yi zumunci da kai ganin babu wasa a fuskar adam ɗin ya sanya shi shi ma ya aje wasan a gefe. Yes, na san ka, na kuma san relationship ɗin a yanzu. Mom ɗina na auren dad ɗinka. Wannan ba shi zai hana min ƙulla zumunci ba ko? Ina neman yafiyarka game da abubuwan da na aikata a gare ka a baya. Wallahi ban sanya akai nake kallon ka kamar wani babban yayana ba a yanzu. Kamar we are from the same dad. Dad ɗin da ya furta ya fi komai bakanta a Adam rai, sai dai ya danne ɓacin ran nasa. Ya so cin abinci da bismillah. Shiru ya biyo baya har sai da Adam ɗin ya kai loma ta hudu kafin ya bashi amsa. Ba za mu iya zama inuwa ɗaya ba saboda I hate your mom. Da haka wata rana zan iya faɗar baka a kanta. Exactly the same way I hate your dad. Amma hakan ba zai hana mu zama like friends. Oh, sorry, brothers ba. Ya sauya zancen ganin banzan kallon da ya samu daga Adam. Ni ba zan iya kulla zumunta da manemin mata ba. Kunya da bakin ciki suka kama Fuad. Da yadda aka yi Adam ya gan shi ko kuma ya ji hirarsa da Hanan. ko da ba haka ba ma ya san halayyarsa sai dai ko menene ai bai cancanci ya mishi haka ba kana iya tafiya minin fuhari ya tambaya zuwa lokacin ya so majiransa ba daɗi da irin yadda adam ke mishi mun gama magana fuhari ya miƙe a fasace wani irin mutum ne kai don kaga ina ta binka mai zumunci ko an faɗa maka da wani ne yake min haka zan ci gaba da bibiyarsa har yanzu shikenan ba za ka ƙara ganin ƙeyata ba from now on ba zan kare maka kallon ɗan uwa ba zan yaki ce wannan bangaren na zuciyata da ke yawan faɗa min kai dan uwana ne na ajiye shi a gefe daga haka ya fice ya bar ɗakin gami da rufe kofar da ƙarfi sai kuma ya ji bai kyauta masa ba ya ji zuciyarsa ba ta yi fa'adin adalci ba sai dai yana tuno da kowace ce mahaifiyarsa ya share batun ya ci gaba da kai loma har sai da ya ji ya ƙoshi bayan tattare wurin ya koma ya zauna ganin lokacin sallar isha ya yi ya sa shi miƙe ya ɗauro a laula Doya da ya soya ya ce tunanin lamarin fa'al ya kasa. Yana idarwa ya fice daga hotel ɗin. Asibiti ya nufa, musamman don ganin Dr. Ibrahim, don yau baya cikin masu duti. Yana tafe yana gaisa da sauran ma'aikata har ya ƙarasa ofishin Dr. Ibrahim. Coki ya same shi yana duba feshin. Ya shiga da sallama ya nemi gefe ya zauna. Bayan sun kammala dakta ya dube shi. Yau kuma kai ne ba a dutin ka ba ba komai ba? Lallai na san akwai magana a bakinka. Adam ya ja guntun tsaki miƙewa ya dawo kujerar da feshin ɗin ya tashi ya zauna tiriyan tiriyan ya bashi labarin haɗuwarsa da fu'ad da kuma yadda suka karkare a yau ya ƙara shi da faɗin ban san me yasa abin ya dame ni ba sai na ji ban kyauta ba saboda baka kyauta ɗin bane ta Adam dole ya dame ka irin wannan sa ake a jiki sai ga ta ka Allah ya shirye da su ya bar duk wannan aikin banzan da yake aikatawa wanda ke ƙaunar ka ai yafi maƙiyinka ka share batun iyayenku ba wani abu bane tsakaninku da shi daban ne Ka sa a ranka kamar kana tare da ƙaninka ne da kuke ciki ɗaya. Ban ji daɗin abin da ka masa ba gaskiya. Adam ya jinjina kai. Haka ne, zan duba yiwuwar zumuncin. Ji, baka ji kunya ba? Ashe zumunci sai an duba sa? Waɗanda Dr. Ibrahim yana taɓe baki. Murmushi kawai Adam ya Saka ɗan taɓa hirarsu, ya raba dare a nan, sannan ya fice daga asibitin. Washe gari da safe ya ƙwanƙwasa a kofa sai da aka jima kaɗan kafin aka buɗe. sigari yake zuƙa daga shi sai gajeren wando da singlet yana ganin sai azamar kashe sigarin saboda har ga Allah ba karamin kunya ya ji ba bai san yana da kunya har haka ba shi du a sa haidar ne domin tun jiya suka shirya ya ba shi hakuri kuma ya ce zai zo su fita shi ko Adam sai ya kamar bai gani ba ya zarce da maganarsa ina mai baka hakurin abin da na maka jiya na san zaka ji babu daɗi ya yi shiru bai ƙara magana ba da sakin fuska da kuma wani irin mamaki ya ba shi hanya Ka shigo ciki to, ya ɗan dubi yanayin ɗakin, ƙyanƙyami ba zai bari ya shiga ba. Ƙyanƙyamin ba wai na datti ba ne, a'a, na masu ɗakin ne. No, ina ɗan sauri zan wuce gurin aiki, ya faɗi da ɗan murmushi. ya Yadda fa'ad ɗin ke murna sakowar shi har mamaki ya bashi, don kansa ya karɓi lambar fa'ad ɗin, don bai taɓa ajiye lambar ba a wayarsa. Wannan ya fi wa fa'ad komai daɗi a zuciya. Ranar duk wanda ya ganshi ya san yana cikin farin ciki.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 taku har kullum abokiyar hira.